taro ya amince cewa za a horar da wasu jami'an tsaro na musamman wadda za a kira su agro rangers da yawansu zai kai dubu biyar da nufin sa ido a kan duk motsi da ake yi a dazuzzukan ƙasan nan. Ministan cikin gida abdurrahman Dambazau ya yi mani bayanin cewa shawarwarin nasu ma sun wuce haka. Ba za a jima ba, kuɗi ne za mu samu yanzu, an riga an haɗa wayannan jami'an tsaro su dubu biyar a suna nan za a kai su a horar da su a kan wannan aikin da ake so a sa su saboda haka nan ba da jimawa ba insha Allahu za a so ma wannan yi abin da muke so a yi shine a duba yaya za a yi a tabbatar cewar su makiyaya an kare musu su yadda za su duba ayyukan da suke yi ma'ana na kiwo su kuma manoma su ma an kare musu su. Shi kuwa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Miyatta Allah na birnin tarayya Abuja, Yahaya Isa, ya ce a kullum ƙungiyar na ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya ne tsakanin manoma da makiyaya. Muna iyakacin ƙoƙarinmu mu nuna musu damar eh, su fahimci cewa kiwo da noman nan duk sana'a ɗaya ne, duka a ƙarƙashin ma'aikatan gona muke, kuma kiwon nan kowa ma yana iya yi, abin da muke ƙoƙarin mu fahimtar da sauran jama'a kenan. ba lallai fulani ne kadai za su yi kiwo ba kowane kabila zai iya yin kiwo kiwo kuma sana'a ne wadda ta kasance ɗaya daga cikin ginshikin tattalin arzikin ƙasar nan kuma muna kira ga jama'a su kasance suna kallon kiwo a matsayin sana'a ne wadda kowa zai yi ba abu ne na bahilata ne kadai ba gwamnan jihar taraba darius ishaku ya ce jiharsa na ƙoƙarin kafa dokar hana kiwo inda ya bada hujja kamar haka. Ba niyan cewa wai dokan zai cutar ma wani a'a babu. In Allah ya yarda amma za mu samu musu ruwa da ciyawanci da sauran abubuwa da zai sa su sami su yi kiwo din a waje ɗaya amma ba wani damuwa. yaran su kuma su samu su tafi makaranta su karan kansu ma su samu a koya musu mai za a yi samu musu likitocin dabbobi su zo su taimaka musu na nemi in san ko batun makamai na cikin matakan da taron ya ɗauka amma gwamnan jihar adamawa muhammad jibrila bindo ya bani amsa da cewa kin san akwai maganganun da za mu yi a tsirance wanda ba za mu bayyana ba amma mitin ne muka yi wajen kusan awa takwas zuwa tara kin san ba abin da ba to ba kowa ya yi magana kuma kowa ya faɗa damuwarsa kuma idan na gaya miki in Allah ubangiji ya yarda za a samu yadda za a gare wannan matsala shi ma ministan gona Audu Ogbe ya ce ma'aikatarsa za ta kafa wani sansani na musamman domin makiyaya na samar musu da ruwan sha abinci da tsaron dabbobinsu